Rundunar 'yan sandan jihar Enugu ta ce an kukutar da Reverend Father Victor Ishiwu na cocin Katolika da wasu 'yan bindiga suka sace a yankin Nsuka na jihar da sanyin safiyar ranar Asabar da ta gabata. Rahotanni sun ce limamin cocin yana jan ragamar hidimar coci ne a lokacin da 'yan bindigan suka afkawa cocin suka tarwatsa mabiya da harbe-harbe a iska kafin daga bisani suka yi awon gaba da shi. GM, following the concerted effort of police operatives, neighborhood watch group, and forest guard, who carried out intensified combing operation A cewar kakakin rundunar 'yan sandan jihar Mr. Daniel Ndukwe, jiya da misalin karfe hudu da kwata na yamma, da yunkurin 'yan sanda da 'yan sintiri da masu gadin daji, waɗanda suka kakkaɓe dajin da ake zargin an shiga da limamin cocin, 'yan bindigan sun watsar da shi sun gudu, kuma cikin ikon Allah an kuɓutar da shi lami lafiya. kakakin 'yan sandan jihar dai ya karkare da cewa ana nan ana ƙara himma don zaƙulo masu garkuwan a yankin suka dai ana murna ana san barka don dawowar limamin cocin in ji reverend fada emmanuel asadu daraktan yada labarai na cocin katolika a yankin Ya ce muna godiya ga Allah da ya dawo mana da shi lafiya. Ina tare da shi da wasu limaman coci yanzu. Muna murna muna tattauna abin da ya faru. Jihar Inugu dai ta ji ba daɗi a ƙarshen makon da ya wuce saboda hallaka tsohon kwamishinan raya ƙarƙara Mr. Gabriel Onuzulike da wansa Elvis Onuzulike da wasu 'yan sanda biyu da 'yan bindiga suka yi, lamarin da na ci gaba da baza fargaba a faɗin jihar. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Enugu, Najeriya.